بسم الله الرحمن الرحيم زامي مجلسينا نقوم الشا هدو أتكل لتاف الوقت أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم أولا الوقت وحياة الطالب في العبادة دام أنشي قايد كما تطالبي ككتلو كتنسى يقوم هدى سوء lokutan nasa ya tsara su gwargwadon lamuransa na yau da gobe da kuma lamuransa na karatu وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الإبادة بأنها لفظ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ما ابن تيمية أتكلم تافنس العبودية ياي تعريف من أكيد مع الإبادة ai mun ce ne alwaqtu wa hayatu talib fil ibada ko lokacin dalibi da kuma rayuwar dalibi lokacin dalibi da kuma rayuwarsa ta ibada ya za a yi dalibi ya tsara rayuwarsa ta ibada ta bauta Allah subhanahu wataala amma sai muka fara tarifin ibada me ake nufi da ibada mu kuma me muke nufi da ibada da muka faɗi shi malamin tamiya ya ce lafzun jami'un lafazi ne da ya tattaro Likulli kulli ma yuhibbuhu Allah duk abin da Allah ke so wa yardahu kuma Allah ya yarda da shi min al aqwali na maganganun baka wal a'mali da ayyuka al batinati boyayyu shi yasa sai ya ce al a'mal bai ce al af'al ba al a'mal al batina al qalbiyya na zuci shi yasa ya ware wannan bangaren kuma ya rubuta littafinsa at-tuhfatul iraqiyya fil a'malil qalbiyya ya wari ya yi masa littafi mai cin gashin kansa wazahirati da kuma ayyuka waɗanda suke a fili su sallah da muke su azumi da muke yi da makamantan ire-iren su to kun ga nan sai muka ce fa huwa bi hada malam ibnu taymiya anan nazara ila al-ibadati bi ta'rifin a'maqa wa awsa'a ya kalli ibada da ma'ana wacce take mai zurfi kuma mai fadi mun gane to mu ba shi nake nufi domin idan ka ce nan ai ba abin da bai shiga ciki ba kuma to amma abin da muke nufi da ibada da muka ce wa nastati'u huna bi'tibari maqsidina amma mu anan zamu iya lura da manufar mu an nanzura ila al-ibadati bi annaha al-a'malu ruhiyyatu abinda muke nufi da ibada da muka faɗi cewa al wa hayatu at-talibi fil ibadati ibadar da muke nufi ba muna nufin al'ibadatu bi ma'ana ba bi ma'ana ha al'amati bi ma'ana ha al'ausa'i ba a'a muna nufin abin da ya shafi rayuwar mutum ta imani ta ruhinsa banda sauran ayyuka da yake na rayuwarsa domin a wancan tarihin na malam ibn taymiya me bai shiga ciki ba komai ya shiga ciki to mu abin da muke nufi a nan muna nufin ayyukan da mutane ke ce abinda malaman fiqh suke ce musu ibada mun gane min siyamin gami in ba a gane ba to kama aji ya za a yi ɗalibin ilimi ya tsara rayuwarsa lokacinsa ya ba azumi mai hakkinsa sannan ko bai cutar da karatun shi ba yanzu wani yin azumin litinin kuma ba zai iya komai ba wuni zai a kwance gobe ba alhamis ba to wani idan ya azumin alhamis to baya iya kuma komai ba zai iya karatun qur'ani ba zai iya daukar littafin sai komai ba ana taba shi sai azumi yake ko ba haka bane zai iya yiwuwa wannan ya zama ba laifi bane shi yasa ibn mas'ud radiyallahu anhu aka ruwaito cewa wa kana qalilas saw bai azumi da yawa sai aka tambayi ibn mas'ud radiyallahu anhu me yasa bai azumi da yawa na nafil fili sai ce li'annahu yud'ifuni an wirdi yana raunana ni bana iya wirdina wirdinan na karatun alqur'ani in yi azumi in ya saba kullun zai karanta izfi 20 ne tilawarsa to in yi azumi da wuya ya iya tilawar izifi biyar kun gane to kaga dalibi ya kula da wannan wa salatin haka sallah ya za a yi dalibi ya daidaita nafilfili da yake yi bayan farillai da kuma lokutansa ba zai zama ya cutu da muzakararsa wadda ita ce babban manufarsa ya iya karatu ba wa hima da makamantansu sune muke nufi da ibada na imma wajibatun mafrudatun aw nafilatun mandubatun ko dai su zama wajibai na farilla ko su zama nafilfili waɗanda suke mustahabbai ai sune ibadojin da muke yi ko dai ibada ta zama farilla ko ta zama me ko ta zama mustahabbiya nafila kenan to ya za a yi ɗalibi ya tsara su ya zama bai cutu ba bai rikirkita lokacinsa ba kada ya zama sallarsa kullun sallah yake zama kilu kilu shine sarkin sallah shine sarkin sallah ga baki ɗaya wai a duniya ba wanda ya kai shi sallah kilu kenan to kaga in ya koma ya zama kilu ba zai komai ba kenan fa wajaba ala talibin muslimi ya wajaba akan dalibi musulmi an yunazzima jadwalahu al-yawmiyya da ya tsara jadwalinsa na yau da gobe mushtamilan ala awqatis salati na farko duk abin da zai yi ya zama ya tsara lokacinsa na sallar farillai hasbal muhtari waqtiha duk abin da zai kai shiga lokacin sallah duk mutumin da yake yin wani abu amma sallah ta zo ya zaman shi sai dai ya sallah shi kadai to wannan aikin nasa ya zama na shedanci as-salatu hiya a'zamul ibadat duk abin da ake a tashi a bar sallah sai dai idan sallah ce wadda lokacin ta ke da tsawo ko ta hada lokaci da 'yar uwarta kuma idan mutum ya zauna to za su haɗu su jama'a ba zai rasa jama'a ba idan ko ya kasance zai rasa salatul jama'a to haramun ne ya ci gaba da yin wannan aikin in ya ci gaba da yin wannan aikin aikin nasa ya zama na shedanci amma yanzu misali sai muna miki sai aka ce lokacin sallar azhar ya shiga kuma gashi muna tattauna wata qadiyya da ta shafi al'umma idan kuma muka tashi za a iya samun gibi za a iya samun damuwa to ya halatta mu jinkirta sallah azhar din nan mu kai ta la'asar sai mu hada su mu yi su saboda muna da uzur muna da uzur muna da uzurin da ya samu maka jinkirta sallah kuma shar'i na biyu in mun tashi ba kowa tashi zai yi ba shi yasa daga cikin damuwa sai a yi mitin din ko sallar isha'i ne sai a lokacin sallar isha'i ana ciki an gama sallah a masallaci sai kuma kowa ya gaba ya tafiye shi a haɗu a yi jama'a kada wani ya tafi domin ya samu wannan falalar ta jama'a kun ga wannan su ne so daga duk ɗalibi na Allah zai tsara jadwalinsa na muzakararsa to kada ya taɓa lokacin sallah ya kula da lokacin sallah a makaranta ce za a sama ɗalibai timetable ka a taɓa lokacin sallah timetable ɗin karatu ko timetable ɗin jarabawa mun gane ai fala yajuzu tahawunu biha li gard al-ishtighal bil mudhakarati baya halasta mutun ya sakaci da sallah saboda wai yana cikin muzakara ai shi ya shigalta bita yake yana revision yana study saboda haka yanzu yana duba littafi saboda haka sai a gama sallah sai an gama sallah kaf sannan ya tashi ya tashi shi kadai alama ce ta shedanci kuma Allah ba zai samu ilimin sa albarka ba kama yaf'aluhu al-kathiru min ikhwanina fil jami'ati wal kulliyati kaman yadda masu yawa daga cikin ƴan uwanmu musulmai suke aikatawa a jami'o'i da kuma kwalejoji mutum yana zaune yana karatu ya ji an kira sallah amma kenan sai ya ci gaba da karatunsa in ka masa magana ma ya ce ai karatun ya fi sallah a wannan fiqidu ne ba fikihu ba Faƙadun ne ba fiqhun bane babu fikihu a ciki ai kowane abu ana son a bashi hakkinsa karatun da aka ce ya fi sallah sallar da aka ce ya fi shi sallar da take ta nafila amma ban da sallar farilla karatun ma ana yin shi ne don a iya sallar ai inna salata khatruha azimu wa babuha khussabihi ulumu sai ka sallah ita ce take ga azamul ibadati fahiya imadu dini man aqamaha faqad aqama ad-dina ita ce tushen addini ita ce ginshikin addini duk wanda ya tsaye da ita to addini ya tsayu wa man dayya'aha faqad hadama ad-dina duk wanda ya tozarta sallah to addini yake son ya rusa shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu yake rubuta ma gwamnoninsa yace inna ahamma amri indakum as-salatu al'amarin da yafi muhimmanci a wajena naku shine sallah shi yasa lokacin da aka kawo sharri aka ma Sa'ad ibn Abi Waqqas sharri daga Kufa aka rubuto wasiƙa cewa bai iya sallah ba hankalin na Umar ba karamin tashi yayi ba ya kafa kwamiti sai a je ai bincike aka je aka yi bincike duk jama'a gari suka ce la ilaha illa wannan shi waye rubuta wannan wasiƙa ai su basu san wanda ya rubuta ta ba duk jama'a gari aka rubuta kowa ya sa hannu cewa ba su yadda da wannan sharri ne aka masu adu kuma a lokacin sai na umar sai da ya dakatar da shi an dakatar da Sa'adu daga mukaminsa aka sauke aka ce an dakatar da shi daga gwamna gwamnan kufa aka ce ya dawo sai an gama bincike aka gama bincike masu bincike suka gama binciken su za su fita tsab sai suka gama da wani tsoho me kuke ba nema aka ce ai mun zo ne wata wasiƙa ce ka ganta nan a game da Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu gwamnan an ce bai iya sallah ba baya fitowa ma yayi sallah Yace a ah, ai tuntuni ni na ga wanda ya rubuta wasiƙa na nima ina da ƙarin bayani ai masu bincike suka ce kowa fa ya ce ƙarya ne yace ce a ba su ji tsoron Allah ba ne ai ni zan faɗi gaskiya kawai ya kirkiro abubuwa uku kawai ya faɗa game da sa'adu aka ji aka kai sa'adu aka nuna masa ya fashe da kuka ce ni yanzu zai ma haka to yayi min sharri uku nima ga addu'a uku ya masa addu sharri uku sa'adu ya masa addu'o'i uku duka sai da suka kama shi kaga shine wannan saboda ka salla a wajen magabata ita ce tafi komai ayi ta amma ayi ta yadda Allah ke son ayi ta akwai aqwal na magabata da suke nuna wasu abubuwa suna tsoratar da mutane kar ka zama kana sallah amma halayen ka marasa kyau misali na Aisha radiyallahu anha kamar da Imam al-Baihaqi ya ruwaito a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin Shu'abul Iman cewa ku yi sallah ku yi ku ta sallah amma ku sani babu addini ga wanda bai da amana kaga ba suna nuna cewa sallah ba ta da muhimmanci ba a sallar ka ta sa ka zama mutumin kirki a ganka kana sallah kuma kafi kowa kirki to akwai yin wannan wani yaro matashi ya zo masallaci zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya tarar da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya sallah dan da ne ya gama sallar shi ba wata damuwa sai ce Ya ce an ce kai sahabin annabi ne to ya naga kai sallah haka ni na tashi sai na dade na dade ce yi ya ce kun fi mu sallah mun fi ku kirki Ya ce bambancin mu da ku kenan ce mu sahabban manzon sama kun fi mu sallah amma mun fi ku kirki wasu sun fassara sun ce yana cin hawa rijawa wannan yara yi mana ba su bane masu ganin sun fi kowa iya ibada ba haka mazu sama ya siffanta su ba sun fi kowa iya karatun Qur'ani sun fi kowa sallah sun fi kowa azumi amma kuma suna karanta Qur'ani baya wuce makoshin su ba kyau. sai su tada bam a masallaci kuma su ce lada za su samu la shirya wa yanbaghi lahu aizan sannan ya wajaba ga dalibi takhsisu awqatin munasibatin li qira'ati alqur'ani yawmiyyan a timetable ɗinka a matsayinka na ɗalibin ilimi wajibinka ne akwai ɓangaren da ka ware na karatun alkur'ani lokuta na musamman ko kai mahaddaci ne ko ba mahaddaci ba ne ko kana hadda ko ba ka hadda wajibinka ne kullum a matsayinka na ɗalibin ilimi ka karanta ƙur'ani duk da magabata suna cewa mutum kai ya kwana arba'in bai karanta alkur'ani ba nan suna nufin ka zama kai ne shugaban lalatattu to ka kai kwana arba'in sai ka ɗauko ƙur'anin ka kakkaɓe musamman yanzu yadda ake sanyin nan ana iska in ka ɗauko shi za ka ga ya bududu to sai ka samu tsumma sai ka goge sai ka karanta kwana arba'in shugaban lalatattu kenan amma mutumin kirki ɗalibin Allah da ma'aikinsa kullum ya karanta ƙur'ani in baka karanta su biyu ba ko su uku ka karanta su ɗaya a aqalli ka karanta da asuba wannan lokaci ne mai fa'ida gab da asubahi ka tashi karanta ko izifi biyu ne kaga duk kwana wata ɗaya zaka sauka duk wata ɗaya kai sauka wata ɗaya kai sauka to shine sai ƙur'ani ya zama yana ma laushi ko baka haddace shi ba sai ya zama yana maka saukin karantawa kun ji ko wannan wafili sannan kuma da lokutan nafulfili. wal awradil ma'surati an annabi sama sannan da zikiroran da ake yi wanda aka samo su daga annabi salama yaushe ka ware ma kanka kai zikiru zikiru sabahi da zikiru masai ka tsara akan haka nan ana seta ba fa ake ba in da har gido kake to shine in ana karatun nan daga nan sai ka zama mai tsari fi ahadithihi sahihati wanda suka tabbata a cikin hadisansa sahihai wa an yukhassisa waqtan li muhasabati nafsi sannan kuma ka ware lokacin da zaka rika kanka fada kana bincika kanka yau me kai tun safe har zuwa dare irin wannan muhasabatun nafsin ya fi daɗi da daddare kafin kai bacci ka zauna sai kai lissafin yau tun da ragadin Allah ya waye ko kuma tun da ka tashi daga asuba ka ma tashi kayi sallah asuba ko kuma ka tashi ka yi ƙiyamun laili ko da a ɗaya ce sannan da za ka tashi baccin nan miƙa kawai kai ba kama san abin da ka faɗi ba wasu haruffa ne suka fito a bakinka ko ku addu'a tashi bacci kai tun daga nan ne ba ake samun damuwa sai mutum ya tashi wai ce yana jin haushin kowa to zai ba za ka ji haushin kai kai ne ka fara jin haushin kanka to kaga muhasabatu nafsi kenan muhasabatu nafsi tun ya rika tunani me ya aikata yau na alheri sannan me ya aikata mara kyau lokacinsa ya ci gajiyar shi koko bai ci gajiyarsa ba fa yanzura madha a al-yawma min al-khairati wal hasanati sai ya kalli me yayi yau na aikin alheri da kuma kyawawan ayyuka wa ma za jana min as wal manhiyati sannan me yayi na aika aika na munanan ayyuka da ababan da aka hana محرمات ومكروهات دكيت يعني فيزيد العزم والهمة في فعل الخيرات شيء يزمع يا كارك أرف النية دكما همة في فعل الخيرات أو جن أي كان الخير ويندم ويتوب ويستغفر الله من فعل المنهيات وارتكاب السيئات سيد ميدا ناسني يتوب yi istighfari a game da abubuwan da ya aikata marasa kyau wartikabi sayyi'ati da abubuwan da ya aikata marasa kyau din kullu hada yanbaghi an yakuna musajjalan wannan ya kamata fa ya zama a rubuce ka sajjala shi ka tsara shi wa maktuban kuma ka rubuta shi fi jadwalihi al-yawmi a cikin jadwalinka na yau da gobe wa barnamajihi as-sabahiyyi wal mata'iyyi sannan kuma da tsarin rayuwar ka ciki kenan ai program ɗinka na safe da na maraici duka ka haɗa ka rubuta ka zama kana da tsari a rayuwarka shine sai ka ganin lokacin ka ya maka albarka da wannan magabata suka wuce mu mutum shekarun shi arba'in da biyar amma idan ka ga intajat ɗinsa shine wasu suke buga misali da littafin al-muhazzab al majmu sharh al-muhazzab na al-imamu na al-Imam an-Nawawi al-Imam an-Nawawi shekara nawa ya a duniya 45 ko to wannan littafin nasa na al-Majmu' sai da aka shekaru 40 ana da rasa kansa mutane goma suka yi aiki akan littafin kowa shekara hudu shekara nawa shekara 40 aka samu wani ya zo ya ɗauki wani ya ɗauki ɗaya cikin kashi goma sai ya ɗiba shi ne ya ta haƙiƙinsa a matsayin thesis ɗinsa aka ce shi dokta ne shek ne ba dokta shek ba kenan shek malamin jami'a wanda sunan shi ya bambanta da na saura amma malam a jami'a daidai suke da ɗalibi an ce ma malam kawai dai irin malam ne fa na hausawa an ce maka malam ba duk wanda ya girma malam ne a wajen bahaushe ko akwai malam a wajen bahaushe duk wanda ya girma ne in kana son ka girmama shi malami ya girme ka sai ka ce ba za ka faɗi sunan shi ba sai ka ce malam wani ko bai karbe bai san komai ba malam ne? akwai kuma malam a wajen yan boko comrade kenan kuna jin tarifin malam ko comrade kenan wato irin waɗanda suke menene ake kono krat ne ko menene krat ko to su waɗannan waɗanda sun san komai to su ne sai ka ji mutum ya ce makan shi malam amma ba malamai ba ne ai da waccan ma'anar to sai kuma malam a cikin jami'a duk wanda ba dokta ba to malami ko to shi ne so daga kalmar malam din ma ta zama kowa malam ne yanzu to to irin wannan sai da suke shekara ɗaya shekara hudu aka ba shi PhD ya ɗau kashi ɗaya cikin goma wani ya sake zuwa shi ma wata shekara hudun ya ɗiba shekara arba'in aka yi sannan aka yi ma littafin ta hakiki duk da limamin nawawi bai gama almajmu'u ba musan wannan bai gama littafin almajmu'u ba Allah ya masa rasuwa amma dai ya ci karfinsa sosai ya ci karfinsa sosai inda bai gama ba dan kaɗan ne aka samu wasu daga ba wani daga baya zo ya karasa a yanzu littafin fa mujalladi ashirin da biyu ne al-majmu' shahul muhazzab mujalladi ashirin da biyu to al nawa nawawi ya rubuta ya aka yi iya rubutawa wasu kuma sun zo su ta haƙiƙi za su yi fa ta haƙiƙi kawai yan gyare-gyare za su yi kaza su yi kaza sai da ɗaya shekara hudu a wani ɓangare ɗaya suke shekara goma sannan suka haɗa littafin mu rika tintintini game da waɗannan abubuwan ni na kan zauna kullum in ta faɗa in ta makai na faɗa ina cewa a ah, wai waɗannan magabatan namu da me suka fi mu sun fi mu abubuwa da yawa sai kai ɗauko abubuwan da suka fi mu to sai kai koyi da su daidai gwagwadon iyawarka amma ba yadda mafi yawancin mu muke yi ba muna bara rayuwar mu kawai tana tafiya a banza shekara da shekaru ba za ka ga mutum yayi wani abin arziki ba Allah ka ganar da mutum wannan tsarin shine mataki na farko na ta alamar cewa ka samu taku na samun canji ka dau azama kenan za ka yi gaba ba za ka dawo baya ba insha Allah Allah ya samu ci gaba a cin alheri sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum